ألم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعياً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 Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Laraba daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya su biyo baya sannan ku saurari shirin mu koma noma sannan daga ƙarshe ku saurari shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 27 ga watan Maris na shekara ta 2024. wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan ramadan na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a ranar irin ta yau 27 ga watan maris na shekara ta 1948 kasar faransa ta kafa wata kungiya wadda ake kira da tarayyar magoya bayanta inda mafi yawan so kasashe ne wanda ta yi wa mulkin mallaka wanda suke cikin kungiyar kuma kungiyar ta yi kama da kungiyar kasashen renin ingila ta commonwealth wannan kungiya da faransa ta kafa daga bisani ta zama masomin kafa kungiyar da ake kira francophonie wadda ta kasance kungiya ce ta kasashe da faransa ta yi wa mulkin mallaka kuma aksarin kasashen daga nahiyar afirka suke babbar manufar kafa kungiyar da ita ce gudanar da ayyukan haɗin gwiwa tsakanin su wajen bunƙasa harkokin tattalin arziki cinikayya da ilimi da kuma harkokin al'adu da dai sauransu har yanzu faransa tana da tasiri babba akan da dama daga cikin waɗannan kasashe da ta yi wa mulkin mallaka ta fuskacin siyasa ko tattalin arziki da kuma ta fuskacin soji da zamantakewa. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 56 suka gabata rana irin ta yau 27 ga watan maris na shekara ta 1968 yuri gagarin mutum na farko da ya ji sararin samaniya ya rasu an haife shi a birnin moscow na kasar rasha lokacin tare soviet bayan kammala karatu a makarantar kimiyya birnin moscow ya shiga makarantar koyon tuke jiragen sama sai kuma shekara ta sittin hukumar sararin samaniya ta kasar rasha ta buƙaci mutane ashirin waɗanda za ta horar da su a kan shirinta na aikewa da mutane zuwa sararin samaniya gagarin yana daga cikin waɗanda aka zaɓa bayan samun horo a kan rayuwa a sararin samaniya a cikin watan afrilun shekara ta 1961 an zaɓe shi a matsayin mutum na farko wanda za a aike da shi zuwa sararin samaniya yuri gagarin ya zama mutum na farko wanda ya taba shiga cikin sararin samaniya bandawarsa ya shahara a duniya sannan hotonsa ya zama wani abin alfahari a wurin jama'a a tare soviet sai dai a ranar 27 ga watan maris na shekara ta 1968 gagarin ya rasu bayan faɗuwar wani jirgin sama wanda yake tukawa a lokacin ya kuma rasu yana da shekaru 34 a duniya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 yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. ana ci gaba da aron gama a birnin khartoum fadar mulkin sudan a tsawon watanni goma sha biyu a jere shugaban bangaren siyasar kungiyar hamas ya jaddada cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗanɗana kudarta sakamakon harin ɗaukan fansa na ambaliyar aksa da ta fuskanta gwamnatin siriya ta yi allah wadai da harin ta'addancin da amurka ta kai kan lardin dir zur na ƙasarta. ta yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ana ci gaba da arangama a birnin khartoum fadar mulkin sudan a tsawon watanni goma sha biyu a jere rahotanni sun bayyana cewa a tsawon watanni goma sha biyu a jere ana ci gaba da gwabza fada a babban birnin kasar sudan khartoum tsakanin sojoji da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces inda kungiyoyin agaji suka yi gargadin cewa za a fuskanci matsananciyar matsalar jin kai a kasar a cikin wannan yanayi yi majiyoyin cikin gida a khartoum sun rawaito cewa an yi artabu da dukkanin nau'o'in makamai a kudancin babban birnin kasar yayin da ake magana kan jin karar fashewar wasu abubuwa da suka girgiza katangun gidaje an kama waɗanda ke da hannu a harin ta'addancin da aka kai kan wani otel a ƙasar somaliya jami'an tsaron somaliya sun kama mutane goma sha shida da ke da hannu a harin ta'addancin da aka kai a wani otel da ke birnin magadishu babban birnin ƙasar a ranar alhamis da ta gabata a cewar kamfanin dillancin labaran somaliya sona hukumar leƙen asiri ta ƙasar ta yi nasarar cafke abdulnasir tahir nur mutumin da ya bada damar shigar da wasu wasu motoci biyu da aka makare da bama-bamai cikin birnin Magadishu babban birnin kasar an bayyana cewa daga cikin waɗanda aka kama har da wasu mutane hudu da aka yi rajistar motoci da aka kai harin da su a matsayin motocinsu mutane goma sha uku ne suka mutu sakamakon harin baya-bayan nan da ƙungiyar ta'addanci ta alshabab ta kai wani otel da ke kusa da fadar shugaban ƙasa a birnin Magadishu fadar mulkin ƙasar. falasinawa masu yawa sun yi shahada yayin da wasu da dama suka jikkata sakamakon hare-haren da aka kai a Gaza, Rafa da sansanin 'yan gudun hijiran falasinawa Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta sanar da cewa a cikin sa'o'i 24 da suka gabata sojojin mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila sun kai hare-haren kisan kiyashi akalla sau takwas kan iyalai a zirin Gaza inda aka janyo shahadan falasinawa 81 kuma wasu akalla 93 suka jikkata hare-haren da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka kai kan yankin zirin gaza a rana ta 172 da fara kaddamar da hare wuce gona da iri kan yankunan falasinawa sun janyo shahadar akalla falasinawa 81 tare da jikatan wasu 93 na daban a cikin sa'o'i 24 da suka gabata a yankunan yankunan zirin gaza da rafa da kuma sansanin 'yan gudun hijira na nusairat da almagazi da kuma sansanin 'yan gudun hijira na almawasi da ke yammacin birnin hominus labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin tehran shugaban bangaren siyasar kungiyar hamas ya jaddada cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗanɗana kudarta sakamakon harin ɗaukan fansa na ambaliyar akasa da ta fuskanta a taron manema labarai da ya yi da ministan harkokin wajen kasar iran shugaban bangaren siyasar kungiyar hamas ismail haniya ya jaddada cewa tun bayan mame falasɗinu yahudawan sahayuniya suka fara hasarar muhimman kariyar da suke samu mu na siyasar kasa da kasa wanda mafi mahimmanci shine abin da ya faru a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya na fitar da ƙudurin neman dakatar da buɗe wuta a zirin gaza haniya ya gabatar da jinjina ga jagoran juyin johalin musulunci na iran ayatollah said ali hamna'i shugaban kasa gwamnati da al'ummar iran yana mai kira ga al'ummar musulmi da su fito da ƙarfi da jajircewa a ranar ƙudus ta duniya gwamnatin siriya ta yi allah wadai da harin ta'addancin da amurka ta kai kan lardin dir zur na kasarta gwamnatin siriya ta yi tofin allah tsine da yin tir da mummunan harin da amurka ta kai kan ƙauyuka garuruwa da sansanin soji a lardin dir zur na kasarta a safiyar yau laraba hare-haren da suka yi sanadin shahadar sojoji bakwai da farar hula guda baya ga raunata wasu talatin da biyu na daban da kuma janyo hasarar dukiyoyi masu masu yawa na jama'a da na gwamnati a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen siriya ta fitar ta bayyana cewa kasar siriya ta tabbatar da haƙƙinta na kare kanta da kuma ɗorawa wanda ya yi ta'addanci hisabi ta hanyar da dokokin ƙasa da ƙasa suka tanada ba za ta iya mantawa da waɗanda suka kai farmaki kan yankunanta da kuma aikata laifuka kan al'ummarta ba ƙarshen labarun duniya kenan. To madalla yanzu kuma ga shirin mu koma noma. Mu koma noma. sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau muna dauke ne da wasu labarai da suka shafi harkar cinikin shanu da kuma batun yadda za a wadata kasar da abinci wato najeriya kenan da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. amurka ta sanar da cewa ta zuba hannun jari da kuɗi kusan dala miliyan 200 a fagen noma a tarayyar najeriya jakadan amurka a najeriya david green shine sanar da cewa a cikin shekaru biyar na bayan nan gwamnatinsa ta zuba hannun jari a fagen noma domin tabbatar da wadata ƙasa da abinci jakadan na amurka ya bayyana hakan ne dai a birnin abuja yayin da yake magana akan shirin ƙasarsa na samar da wadataccen abinci a duniya hukumar raya ƙasa ta duniya ta amurka wato usaid in ji ambasadan na amurka ta zuba hannun jari na dala miliyan 200 a fagen noma a cikin shekaru biyar na bayan nan kuma hakan yana nufin karfafa iyalai domin su iya fuskantar matsalolin rayuwa da suka yi tsauri a jihohin adamawa benue borno cross river delta ibonyi gombe kaduna kebbi niger da kuma yobe wani sashe na jawabin jakadan na amurka ya kunshi cewa sun bayar da bashin kuɗaɗe da tallafi ga wasu cibiyoyi masu zaman kansu har su 33 da kudin da suka kai dala amurka miliyan 150 kuma miliyoyin mutane ne za su ci moriyar wannan tallafin Green ya kuma kara da cewa ba abu ne wanda yake ɓoye ba cewa najeriya tana fuskantar matsalar abinci saboda dalilai masu da suke da sarƙaƙiya. daga cikin dalilan da akwai rashin tsaro hawa farashin kayayyakin masarufi faduwar darajar naira da baibayi na kasuwanci da sauyin yanayi da kuma asarar da manoma suke yi bayan girbi kamar yadda ya faɗa to a cikin watan janairu dai wannan shekarar da ake ciki nan an fuskanci karuwar hauhawar farashin kayan abinci da kaso 35 cikin ɗari. wannan ya sa mutum miliyan 84 a cikin al'ummar kasar ba su da karfin sayan kayan abinci saboda suna rayuwa da bakin talauci to shi ko karamin ministan aikin gona na najeriya aliyu abdullahi cewa gwamnatin kasar tana da tsari a kasa na ganin an magance matsalar abinci da ake fama da ita to daga batun abinci sai kuma batun dabbobi inda aka samu koma baya matuka a kasuwar bisashe dabbobi kenan ta fataskum da ke jihar yobe a shekarun baya kasuwar dabbobi ta fataskum da ke jihar yobe tana ɗaya daga cikin kasuwannin dabbobi mafi girma da ake da su a yammacin afirka domin kuwa a kowace rana alhamis aƙalla manyan motoci saba'in ne suke shigarta ɗauke da shanu daga sassa daban-daban na tarayyar najeriya ɗin sai dai kuma a cikin shekarun bayan nan wannan kasuwar tana fuskantar koma baya daidai da sauran kasuwannin kayan masarufi daga cikin dalilan koma bayan wannan kasuwar ta dabbobi da akwai karuwar farashin dabbobin da ya sa mahauta da dama ma suke shirin ƙauracewa sana'ar tasu ta gado jaridar daily trust ta najeriya ta gudanar da wani bincike na musamman wanda a ciki ta tattauna da wasu mahauta da kuma masu sana'ar sayar da dabbobin domin jin yadda lamuran suke tafiya wani mai sayar da dabbobi isa yunusa ya bayyana cewa ƙaramar sanuwa da a baya ake saya dubu ashirin yanzu ta koma dubu ɗari ita kuwa sanuwar da a baya suke saya da kuɗi naira dubu ɗari to yanzu fa ta tsefe ta kai naira miliyan ɗaya shi kuwa rikakken sa ana sayar da shi ne daga kan naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu zuwa naira miliyan ɗaya da rabi wannan dalilin ya sa sai masu ƙarfin jari ne suke iya ci gaba da hada-hada a kasuwar dabbobin ta shi kuwa ibrahim adamu wanda shi ma mai sana'a sai da dabbobi ne ya faɗa wa jaridar daily trust cewa muna mamakin yadda mahauta a nan suka yi asarar jarinsu alhali 'yan kasuwa da kuma mahauta suna jigilar shanu daga nan da kuma kukareta zuwa wasu sassa daban-daban na duniya hakanan kuma ci gaba da cewa na san wani mahauci wanda a shekarun baya a kowace rana ta allah yana yanka kusan shanu shida amma da ya yi hijira ya koma lagos saboda ya yi asarar jarinsa baki daya ya ci gaba da cewa mutumin ya ci bashi saboda ya biya basukan da ake binsa amma ƙarshe kare da shiga kurkuku ba domin wani ɗan siyasa ya taimaka masa ba to da ya kara rayuwarsa baki ɗaya a kurkuku saboda bashi shi kuwa alhaji usman muhammadu wanda shi ne sarkin fawa cewa yi shekaru uku da suka gabata a kowace rana ana yanka fiye da shanu 200 amma yanzu komai ya sauya sanuwar da a baya ake saya a kan naira 300 yanzu ta koma 750 ko kuma 800 hakanan kuma ya ci gaba da cewa shanun da ake saya naira 600 da dubu ɗari bakwai da hamsin to yanzu su ne suka tsefe suka koma miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da kuma miliyan biyu a can da maturu kuwa jaridar ta gano cewa shekaru biyar da suka gabata ana yanka shanu ɗari a cikin birnin a kowace rana amma yanzu hamsin ne kaɗai ake iya yankawa kuma a ranar lahadi ma goma kaɗai mahautan suke iya yankawa.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 kide-kiden iraniyawa saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kun sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin sa muke kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi da wake-wake mabambanta wanda aka gudanar a ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa awon shirin na ya gito muku sa'id kunsari ne a cikin wannan waƙar ta dar mana ai saurare lafiya da yake masu iya magana cewa waƙa a bakin mai ita tafi daɗi ai saurare lafiya. Manchester, de Bobo. دوستی زمین با آسمونه عید ما دوستی زمین با آسمونه عید خوشبختی یه هر پیر و جوونه عید خوشبختی یه هر پیر و جوونه se rua, e do mo deli, de gam de To an gaishe ka Sa'id Kunsari a cikin wannan waƙar ka sadar mana da ta masu son amfana kuma sun ji daɗin ta. Da yake lokacin da aka ɗaura shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan a tarbiyyar mu a shi na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar waƙar amma kafin nan amma adin wani sallafa shi ne kammala ni ma dugun shi ne ga shafin zuma lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma a shirinmu na dare inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya.